bidiyon da dan belle ya akan gwamnatin kano na maganar kudin magani wallahi ba zarta ta yi ba taimakon ta domin maganar ta fargar da gwamna akan abin da yake wajibi ne a kansa akan nauyi ne ne wajibi a kansa wanda ya kamata dole ya sauke ya farkar da gwamna sannan ya sa kwamiti su bincika lalle lalle a binciki wannan lamarin na magani shin ina maganin ana ba al'umma ko kuma ba a ba su sannan ni da zan iya ba dan bella shawara na rantsi da Allah zan ce dan bille ya manta da duk wa'ancan mutanen da suka cuci al'umma ya mai da hankali akan binciken wannan gwamnatin da take wakana yanzu domin bibiyar gwamnatin taimakonta ne zai sa gwamna ya jajirce wajen ganin ya taimaki al'umma al'umma ne suka zaɓi wannan gwamnatin kuma ba sun zaɓe ta don komai ba sun zaɓe ta ne don a taimake su ba wai sun zaɓa ba ne don wani ya azarta ko a azarta wani sun zaɓa ne don a taimake su da zan gaya wa dan bello gaskiya in ce dan bello a mai da hankali da bincike akan wannan gwamnatin da take wakana mun tallata kwankwasiya mun zaɓi kwankwasiya ba don a bamu ko sisi ba sai don masalahar al'umma duba da halin da al'umma suka shiga a gwamnatin baya na wahala da kunci ba mun zabe da dan kuɗin kuɗi ku ba mu ba ruwan mu da kuɗin ku saboda duk muna da sana'a wa'anda gwamnati ta kafa domin su ringa yaɗa ayyukan da gwamnati take yi domin al'umma su gani su yadda cewar ana musu aiki ba sa aikin muna iya bakin ƙoƙarinmu mu ga mun kare gwamnatin ba wai dan ya ɗau kuɗi ya mu ba sai dan ya cancanta muna gani yana kokari iya bakin gwargwadon yacce zai iya amma akwai wasu mutane a gefe da yan bita da kulli ne a cikin kwankwasiyar don haka dan bello aikin ka yana kyau wallahi mun ji daɗin wannan abin da kai kuma da za mu roƙe ka dan allah dan bello a mai da hankali akan wannan gwamnati